yan uwa musulmi mu da saduwa a nan masallacin gwallaga a nan birnin bauchi inda muke karatun alkur'ani da tafsirinsa yau muna goma sha hudu ga watan dulkaida shekara ta dubu biyu shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da uku ga watan biyar watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba har yanzu muna cikin suratul bakara yau da yardar Allah za mu tashi daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم

إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يتي باب وند زي كيامتي الدين النبي إبراهيم سيدي وند يووتر دا كنسا kuma hakika shi annabi Ibrahim mun zaɓe shi kuma mun fifita shi a nan duniya a ranar lahira kuma yana daga cikin nagartattun bayan Allah Yahudawa da waɗanda suka bi tafarkinsu kullum suna kururu ta cewa su suna kan tafarkin annabi ibrahim ne kuma sun ce su suka fi dacewa da annabi ibrahim kuma suna kan addini ne na ibrahimiyanci allah maɗaukakin sarki ya ce a gaya wa yahudawa annabi ibrahimu ba ba yahude ba ne a gaya wa nasara annabi ibrahimu ba kirista ba ne amma a gaya wa masu imani cewa annabi ibrahimu nasu ne ma na ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin kuma shi baya daga cikin mushrikai masu bautar gunki to shine a wannan ayar Allah ya ce duk wanda ya bar tafarkin annabi Ibrahim na addinin musulunci tsantsa wanda ya kunshi imani da tauhidi tsantsa wanda ya kunshi mika wuya ga Allah tsantsa to wannan lallai ya zama wanda ya fi kowa wauta a duniya ya zama wanda ya fi kowa sakin layi da sakin hanya madaidaiciya ne nan ka ce musu duk wanda ya bar hanyar annabi ibrahim ya kyamace ta ya ƙita ne nan wa man gabu an millati ibrahim bi mana wa man taraka millata ibrahim wa a'rada anha wa karihaha duk wanda ya ƙi wannan harka duk wanda ya ƙi wannan hanya ta tauhidi tsantsa wadda ita ce asalin hanyar annabi ibrahim alaihi salam to babu wanda zai yi haka wannan tambaya ce wato istifham ne inkari kuma ta'ajjubi amma amsarsa a fili take bi ma'ana la ahada ashaddu safahan mimman raghiba an millati ibrahim babu wanda yafi wauta babu wanda ya fi kaucewa hanya kuma ya rasa sanin ciwon kansa kamar wanda ya bar addinin tauhidi irin na annabi ibrahim ku da kuke cewa annabi ibrahim naku ne ai ku shirka kuke yi ku da kuke cewa annabi ibrahim ku kuke bin hanyarsa ku jikokinsa ne ai ku kafirci kuke kuna cewa allah uku kuna cewa allah yana da ɗa kuna cewa me haɗa ku da annabi ibrahim duk wanda ya bar asalin hanyar annabi ibrahim to wannan shine wanda ya wautar da kansa wanda ya wofantar da kansa kenan raghiba an bi kariha wa taraka wa a'rab tana ta'addi da an don ya nuna kin abu da kyamatarsa idza taraka shay ishmizazan minhu wa karahatan lahu amma an ce raghiba fi kaza to nan kuma mutum yana kaunar abun kenan in an ce idan ya yi ta'addi da fi ko ya yi ta'addi da kansa to duk yana ma'anar ƙaunar abu kenan wa ila rabbika farghab inna ila allahi raghibun kaga ba sai an sa da me ta'addi ba wa targhabuna an tankihuhunna to bi ma'ana targhabuna fihinna bi an tankihuhunna amma in an ce raghiba an to ya ki abun kenan ya kyamace shi wa man yarghabu an millati ibrahim millatu ibrahim bimana dinu ibrahim wa manhajuhu wa tariqatuhu addinin annabi ibrahim kuma tafarkin da ya rayu a kai wannan shi ma'anar millatu ibrahim almilla tana zuwa da ma'anar addini kowane irin hanyar addini ne amma millatu ibrahim shine addinin musulunci an fahimta ko amma an ce almilla kalal mala'ul ladina stakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib ladina amanu ma'aka min qaryatina aw ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana allahu minha don haka milla shine addini ko tafarkin da wani ya ga cewa ya dace ya bi to amma Allah madaukakin sarki ya ce kar a bi wani addini sai addinin annabi Ibrahim fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana mushrikin qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa don haka millatu Ibrahim shine addinin annabi Ibrahim menene addinin annabi Ibrahim addini annabi Ibrahim shine musulunci saboda mun karanta a baya kaɗan ya ce rabbana wa ja'alna muslimaini laka wa min na ummatan muslimatan laka sannan ya ce qul innani ne rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman kaga yace dinan addini qiyaman millata ibrahima hanifa addinin annabi ibrahim din nan wanda yake madaidaici shine addinin musulunci wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha li yakuna ar-rasul shahidan alaikum. to haka addinin annabi ibrahim shine addinin musulunci a wani wuri zaka ji an kira da sunan musulunci kamar nan da yace ko ayat da zamu ji gaba iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu rabbana waj'alna muslimaini laka huwa sammakumul muslimin ko kuma ka ji an ce mata hanifan wato addini ta alhanifiyya addinin da Allah ya ce kowa ya bi kenan a ɗauki annabi Ibrahim ya zama shine role model akan addini to alhanifiya ita ce addinin da ta karkata daga shirka ta tsaya akan harkar tauhidi tsantsa shi yasa Allah ce fattabi'u millata Ibrahim hanifan bimana ma'ilan wa za'iqan 'ani shirk thabitan 'ala tauhidi wal abin nan ala tauhidi wal islam shi yasa Allah ya umarni yace ce hunafa alillahi ghaira mushriki nabi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa to haka in ka ji millatu Ibrahim ko ya zama alhanifiyya ko ya zama al-islam ko ya zama ko in ka ce millatu Ibrahim kowa ya sani ana nufi tafarkin da annabi ibrahim ya ɗauka ita ce tafarkin allah tsantsa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa sai wanda ya rasa bai san ciwon kansa ba wanda ya zama wawa don ba wanda zai bar addinin musulunci ya kama wani addinin sai wawa wannan fa da harshen alkur'ani ne duk wanda ya bar addinin musulunci wawa ne saboda in ba wauta ba ba yadda za ka yi kama addinin da ba a kulla da shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk addinin da ka je wa Allah da shi in ba musulunci ba Allah ba zai karba ba to in ba wawa ba ya zaka bi addinin da Allah ba zai karba ba kuma ka bauta masa da shi sannan in ba wawa ba ai gara ma baka yi addini ba akan ka yi addinin da ba za a karba ba gara mutum ya zauna bai yi addini ba akan ya yi addinin banza shine addinin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a kansu amilatun ba sun yi aiki na wani addini aikin wahala amma tasla na hamiya kuma addinin zai kai su wuta in ba wawa bawa zai yi wannan to waɗannan wawayen su ne Allah ya ce mana ko dai mushrikai masu bautan gunki ko kuma su yahudawa da suke yaudaran kawunansu suna cewa suna kan addinin annabi ibrahim ko kuma munafukai a cikin musulmi da suka ce suna addini amma kuma ba addinin suke ba waɗannan su ne wawaye wawaye cikin mushrikai qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm وحرموا ما رزقهم iftira'an Al'a على الله قد ضلوا وما ce waɗanda suka rinka kashe ƴaƴansu da kansu suna cewa ba sa son ƴaƴa mata saboda tsananin wauta to kaga su ne Allah ya jingina musu wauta shi yasa yace da su wato illa man safiha nafsa wawa na biyu kuma shine wanda ya bi addinin da yake gani cewa addini irin na annabi ibrahim ne amma addinin ba na annabi ibrahim din ba ne ga asalin addinin annabi ibrahim din ya gane kuma sai bai bi shi ba irinsu ne allah ce sayaqulu sufaha uminan nas ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha kaga su wawaye ne shi yasa Allah ya kira su da wawaye kuma Allah yana magana kan ahlul kitabi ne wawaye na uku sune munafukai. wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun Allah ce waɗannan sune wawaye to ka illa illa man safiha nafsahu bil bil wa shirk illa man safiha nafsahu bil millati allati ala dini ibrahim ko kuma illa man safiha nafsahu bin nifaq illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya Allah ya ce shi annabi Ibrahim mun zabe shi a nan duniya bi ma'ana ijtabainahu fi dunya kamar yadda Allah ya ce ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim mun fifita shi a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira kuma yana cikin nagartattu a nan duniya ya samu ɗaukaka a lahira ma ga ɗaukaka shine asalin ma'anar rabana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasan shine wala qad istafainahu fid dunya menene daukakan da Allah ya wa annabi Ibrahim a nan duniya yana daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa inna fil akhirati minas salihin to Allah ya ce yana ya samu ladar duniya kuma zai samu na lahira menene ladar duniya shine suka ce shine yadda Allah ya alkawarin zai ɗaukaka sunansa kowa ma ya ce shi nasa ne ko da ba nasan bane kowa yana ce shi na annabi ibrahim ne shi yasa ma har Allah ke cewa yahudawa suna musulmi gori cewa su annabi ibrahim nasu ne ba naku ba kiristoci ma suna ce annabi ibrahim nasu ne kowane addini ka ɗauka sai ka ji yana jingina kansa ga annabi ibrahim saboda ya yi addu'a ya ce wa ja'alli lisana sidiqin fil akhiri Allah ka sa in yi kyakkyawan suna a mutanen ƙarshe shikenan har duniya ta naɗe ba wanda zai zagi annabi ibrahim kowane addini ya yi wannan shi kaɗai Allah ya bashi wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa suna son sa za su yabe shi kiristoci fa sauran addinai fa sai musulmi ne kadai za su yabe shi amma annabi ibrahim alayhi salam kowa yana ce nasa ne shine wa ku fi dunya hasana shi tun a nan duniya Allah ya bashi saboda ya roƙi Allah cewa shi a duniya Allah ya bashi kyakkyawan suna a lahira kuma Allah ya bashi kyakkyawan matsayi sai ya samu duka biyu shine walaqad na fid dunya sanai na ɗaya daga cikin abin da Allah ya bashi a nan duniya shine Allah ya cika masa buri ya yi ta addu'a Allah ya bashi ɗa sai Allah ya bashi a lokacin da bai sa ba mutane ‘ya'ya ba lokacin da yake da ƙarfinsa ya roƙi Allah ya bashi ɗa sai Allah bai bashi ba amma sai da ya kai lokacin da ya fi bukatar ɗan ya tsufa sai Allah ya bashi ɗa kuma da Allah ya tashi bashi sai ya bashi da matar da ita kuma ta tsufa yadda ba za ta taɓa haihuwa ba ta wuce shekarun haihuwa sannan ta gama rayuwarta tana matsayin bakarariya wadda ba ta haihuwa abubuwa biyu impediments na haihuwa duk sun tabbata a kanta amma da Allah ya tashi ba ta ɗa sai Allah ce bashar na habi ishaq sai aka ce da ita za ki ɗauki ciki in kin yi cikin ba zai yi bari ba za ki haife idan kin haihu za ki haifi ɗa namiji ne sunan ɗan ishaqa kuma bayan ɗan shi kuma zai girma kina da rai ba za ki mutu ba har ya zo ya miki jika sunan jikan yaqub shine bashar na habi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub ga tsawon kwana ga haifuwa ga kuma ɗan da za ta haifan kuma annabi ne shi kuma zai zama uban wani annabin duka ita ce uwarsu. to kaga wannan shine aifin duniya hasana shine wala qadis dafainahu fid dunya Allah ce a nan duniya Allah ya zaɓi annabi Ibrahim ya ɗaukaka shi Allah ce wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a lahira kuma yana daga cikin nagartattun bayan Allah ba abin da mutum yake nema kamar a ce a lahira yana cikin nagartattu kana iya zama nagari a nan duniya amma baka san ya za a zama a lahira ba amma shi annabi ibrahimu alayhi salam allah ya ce ya cika masa burinsa tabbas a lahira yana daga cikin nagartattu annabawan allah duka suna yin addu'a akan allah ya sa su zama a lahira suna daga cikin nagartattu shi kansa annabi ibrahim ya yi wannan addu'ar rabbi habli hukman wa alhiqni bi salihin jikansa annabi Yusuf alayhi salam rabbi qad ataitani min al-mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله كسا الآخرة إن زما cikin nagartattu to sai Allah ya ce ya amsa wa annabi Ibrahim ya samu zama cikin waɗannan kuma ya addu'a shi da kansa akan Allah ya bashi ɗama ya zama cikin layin salihai ya ce rabbi habli minas salihin to kuma sai Allah ya bashi fa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min salihin to kowa yana neman wannan kuma mafi girman suna da za a gaya wa wani in ya samu ɗaukaka shine a ce masa al'abdu salih shi yasa kirarin da annabawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan lokacin da ya kai ziyarar aiki a sama yana zuwa duk wani annabi in ya gan shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da ya je mi'raji kowane annabi in ya zo sai ce mishi marhaban bin nabiyyi salih ay marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih maraba da dan uwa nagari maraba da annabi nagari to kowa sai rinka ce masa nagari don kowa an ce as-salihin a to ai an gama kaiwa karshe kenan to shi yasa Allah ya ce ya cika wa annabi Ibrahim wannan buri kuwa ma sai addu'a akan Allah ubangiji ya sa ya gama da kyakkyawan ƙarshe kuma ya zama ya shiga cikin tawagar nagartattun bayin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce tawagarsu ita ce tawagar da tafi kowace tawaga nagarta fa'ula'ika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin sai suka ce as-salihin ya haɗe duka sauran ne da annabiyun da da a shuhada dukkan suna cikin tafarkin as-salihin shi yasa kowa in yazo addu'a sai ya ce wa alhaqani ba zai ce bin nabiyyin ba ba zai ce bi shuhada ba sai dai ya ce bi salihin saboda in ka shiga ka shiga tawagar kawai wa hasuna ulaika rafiqa na'am ya Allah ya ci gaba إذ قال له ربه أسلم نعم قال أسلمت لرب العالمين الله ce إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ka tuna yayin da annabi Ibrahim ubangijinsa ya ce da shi ka musulunta ka miƙa wuya ƙala annabi Ibrahim sai ya amsa da cewa aslamtu na miƙa wuya lillahi rabbil alamin ƙala aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talikai wannan izinin wato abin nan ko dai zama yana da alaƙa ne da wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ولقد na hufi duniya إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت Allah ya ce da Allah ya ce ka miƙa wuya yana miƙa wuya sai Allah ya ce ka fi duniya na ɗaukake ka a duniya wa ka fil akhirati lamina salihin kuma a lahira don haka id din yana da alaka da waccan magana ne ko kuma kai ne ake magana da kai wazkur id qala lahu rabbuhu aslim ka tuna yayin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim ka miƙa wuya qala aslamtu li rabbil alamin sai annabi ibrahim ya amsa ya ce na miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu wato duk abin da mutum zai kai duk matsayin da zai kai a annabta ko ƙasa da annabta to mafi girman matsayin shine ya miƙa wuya ga Allah kawai Allah ce ka kai kololuwa to aslim kai kuma ka miƙa wuya ga ubangiji qala aslamtu sai ce na miƙa wuya duk ƙololuwan da mutum zai kai to darajarta da ƙimmarta ita ce zama ga ubangiji kuma ya bi wuya sai yadda aka yi da shi haka wannan ƙololuwan da annabi ibrahim ya kai ɗin fa ba ya kai ba ne saboda komi sai dai saboda miƙa wuya ga allah haka yawan yadda ka miƙa wuya ga allah yawan yadda zai zama kuma darajarka zai zama an ɗaukaka a nan duniya da kuma a lahira amma ba a taɓa samun ɗaukaka ta hanyar kafirci shi sa Allah ya ce masa in kana son ɗaukaka aslim ka miƙa wuya to ko babu wata hanyar da mutum yake nema kamar a ce ya miƙa wuya ga ubangiji kuma ka duba sai ce aslamtu li rabbil alamin saboda in an ce islam miƙa wuya to in aka in, in aka hada shi da cewa ga Allah sai aka ce masa rabbul alamin yafi yafi cikan balaga sama da ka ce aslamtu lillah kawai kai shiru an fahimta ko ka ce aslamtu sai ka faɗi wani daga cikin sunayen Allah ba rabbul alamin ba ku lura da aka ce aslim sai ce aslamtu li rabbil alamin da zai iya cewa aslamtu lirrahmanir rahim aslamtu lil hayyil an fahimta aslamtu lilladhi fatara samawati wal arda a'a sai ce li rabbil alamin so da al-islam idan ya zo yayi ta'addinsa ga wannan to ya nuna alamar kaiwa karshe kenan domin ka nuna ka miƙa wuya ne ga ubangijin da ba naka kai kaɗai bane don haka ko ka ƙi miƙa wuyan ma sauran al'alamu su suna gaba kuma baya bukatar ka miƙa wuyar taka ba don ka miƙa wuya ya ce ka yi don yana bukata ba ne a'a lirabbin alamin ga ubangijin halittu ta yadda ko da ban yin ba ma shi bai cutu ba ni ne na amfana ina fata an fahimci hikimar da take ciki shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ayar suratul an'am qul anad'u min dunillah har zuwa ƙarshe sai ce wa umirna linuslima lirabbil alamin sannan Allah yake gaya mana suratul naml cewa wannan sarauniyar sarauniyar saba ta ce qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين تون أكتشي تسليم ميكا ويا mutum ya yi shi ubangijin halittu ya yi ne yana cikin kaskanci da cewa ba ubangijin ka kai kaɗai ba ne wannan kaskancin da ka yin don ka nuna wannan miƙa wuyar taka ka yi ne don kai ka amfana ba don shi zai amfana ba ne annahu rabbul sannan kuma Allah ya yabi duk wanda ya miƙa wuya gare shi wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allahi aqibatu umur wa haka miƙa wuya ga Allah da sallamawa gare shi shine karshen kankat da bawa zai yi don ya nuna cewa lallai shi bawa ne ubangiji kuma shine madaukaki a kansa إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين نعم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يتي النبي إبراهيم دشيدا يعقوب suka yi wasiya da ita wannan kalmar ko da ita wannan millar ga 'ya'yansu suna ce da 'ya'yansu ya baniya ya 'ya'yana inna Allah kuma din, hakika Allah ya zaɓa muku wani addini ku bi wannan addini sau da ƙafa falata tamutunna illa wa antum musulmun, kar ku kuskura ku mutu face kuna matsayin musulmi ne wa wasa biha ibrahimu banihi wa wasa biha yaqubu banihi kenan annabi ibrahim da annabi yaqub dukkansu sun yi wasici da wannan biha wannan adamir ya'udu ilal milla an gane addini nan da Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim to wannan addinin da annabi ibrahim ya bi ita ya wasici wa ƴaƴansa su ma su bi ko kuma ya zama damirin yana kuma ga wato alkalima kalmar nan da ya ce aslamtu li rabbil alamin to sai ya ce musu kuma ku ce aslamtu li rabbil alamin ina fata an fahimta shine wasa annabi ibrahim yayi wasiya wasiya ita ce maganganun da zaka faɗa akan bayan ka mutu ayi aiki da ita to shine ya bar su da wasicin cewa ko bayan ya mutu da shi da jikansa annabi yaqub suka ce ma 'ya'yansu mun bar muku wasiya da wannan kalma ta musulunci mun bar muku wasiya da wannan addini na musulunci mutun na bi ma'ana la kumul maut kar ku bari mutuwa ya zo ya same ku illa wa antum muslimun face kuna matsayin musulmi Allah yana nuna mana cewa mafi girman wasiya da zaka wa mutum shine ka masa wasiya akan ya bi Allah ka masa wasiya akan yayi addinin musulunci kuma mafi girman wasiyar da zaka bari ma 'ya'yanka shine ka dora su akan addinin musulunci kuma ka nuna musu cewa babu wani abin da za ka bar musu da yafi musulunci tsada shin wannan wasiya yanzu muna yi wa 'ya'yanmu da iyalanmu mu rinka tuna musu in kana ji cewa ai kai musulmi ne kuma a musulunci aka haife ka kuma 'ya'yanka ta yaya za su su yi kafirci ka kai annabi ibrahim tabbas ne akan addini amma wasa biha ibrahimu banihi annabi ibrahimu yi wa 'ya'yansa haka sannan ka iya cewa ai annabi ibrahimu daga baya ne shi babansa ai ba musulmi bane don haka yana jin tsoron kar a bi kar a yi irin na sama to yayi jikansa annabi yaqub shi kuma fa shi kuma annabi dan annabi jikan annabi don haka gidan an gada musulunci amma shi ma fa bai yadda ba wa yaqubu banihi shi ma annabi yaqub yayi wa ƴaƴansa fala tamutunna illa wa antum muslimun mafi girman wasiya shine kai wa ƴaƴanka cewa ko bayan na mutu ban yarda ai wani addini ba sai musulunci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin wasiyarsa kafin ya bar duniya yana lullube ma a cikin mayafi wanda kusa kusa da ƙarshen rayuwarsa kenan yana lullube sai ya ɗaga ce qatalallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sai annabi sallallahu alaihi a karshe yake cewa la yabqayanna dinani bi ardil arab kar ku yarda a cikin kasashen larabawa a samu addini biyu wasiya ta kenan kar na gama aiki wani ya zo ya bata aiki na kar na gama dora mutane akan tauhidi wani ya zo ya rusa wannan aiki ko da za a samu kafirci a kore su nesa nesa kar a samu a cikin jaziratul arab a kone addini in ba addinin da na zo da shi ba kaga karshen wasiya shine bayan ka yi a nan duniya to ka ce ko bayan ka mutu fa a samu waɗanda za su ci gaba su ɗora don addinin musulunci ya zama ya wanzu har zuwa ƙarshe ba daga kan ka mutu shikenan ka bar aikin oho wanda duk zai zo daga baya ba shine fala ta mutunna illa wa antum muslimu bi ma'ana kar ku bari mutuwa ta zo muku ba ma'anansa kar ku yadda ku mutu ba a'a kar ku bari mutuwar ta zo ba ku tsaya a musulunci ba to tunda baka san yaushe mutuwar za ta zo ba to kai kuma kullum ka zama a cikin musulunci har mutuwar ta same ka واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نعم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه نعم إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها وإسحاق قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك أولئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نعم إلها واحدا ونحن له مسلمون ubangiji madaukakin sarki ya ce am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma min ba'di قالوا نعبد إلهك Isma'ila wa إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ce ko dai kun kasance kuna nan ne yayin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub yayin da yake cewa ‘ya'yansa a baya na kan wa za ku bautawa sai suka ce da shi za mu bautawa ubangijinka ne’ ubangijin nan naka wanda shine ubangijin iyayenka tun daga kan annabi ibrahimu zuwa kan annabi isma'ilu zuwa kan annabi ishaqa babanka wannan ubangijin da shine ubangiji guda ɗaya kuma mu dukkanmu muna matsayin musulmi masu miƙa wuya ne gare shi allah maɗaukakin sarki yana kamar yana tambayar yahudawa ne tun a farko da suke cewa su ne tawagar annabi ibrahim su ne mutanensa su ne yan kan addininsa Shi ne Allah ce kuna nan ne lokacin da jikan annabi ibrahim ya zo mutuwa wanda shine isra'ilan da kuke ce ku banu isra'ila shin ko ba ku san shi ma akan musulunci ya mutu ba kuma akan musulunci ya bar ƴaƴansa da wasiya akan kar su yi wani addinin in ba musulunci ba to bari ku ji abin da ya faru shine ma'ana an kuntum shuhada shuhada bi ma'ana hadirin kuna nan ne a'a ba kwanan to bari ku ji abin da ya faru idh hadara yaqub al maut abi mana idh hadaratul wafa qala li banihi sai ce da ƴaƴansa annabi yaqub waɗannan ƴaƴan nasa sune banu isra'ila yaran nan guda goma sha biyu an fahimta ya tara su lokacin da ya ga mutuwa ta kusa hadara yaqub al-maut bi mana ya ga alamomin mutuwa an tsufa an yi hidimar addini jiki ya riga ya rauni to amma sai ya ce akwai sauran aiki duk abin da muka yi nan fa mun yi ne a kan musulunci haka ku zo in yi muku jarabawa ta ƙarshe kafin in mutu in san abin da na yi har yanzu yana nan mata nuna min ba'di bayan na mutu me za ku bautawa ce suka bashi cikakkiyar amsa na abudu ilaha ka zan bauta wa ubangijinka ne kai to ba ma kai kaɗai ba kai ma ai ɗaukowa kai daga iyayenka don haka muna nan akan gadon gidanmu na addinin musulunci ubangijinka ubangijin iyayenka tun daga kan annabi ibrahim zuwa baffanka annabi ismail zuwa babanka annabi ishaq dukkansu muna kan wannan addini ne ilahan wahidan wanda shine ubangiji guda ɗaya wa ilahukum ilahun wahid qul huwallahu ahad wa ma min ilahin illa ilahun wahid wannan ubangijin guda daya to shine Allah ya madaukakin sarki yace kuma suka ce wa nahnu lahum muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah mu masu rayuwa ne akan musulunci akan ta akan musulunci za mu rayu kuma akan musulunci har za mu mutu kuma da yardar Allah za mu je mu haɗu da kai da wannan amana wannan shine abin da yake nuna abin da annabi yaqub alayhi salam ya cika na gadon da ya samu daga iyayensa annabi ibrahim wasabiha banihi annabi isma'il annabi isa duk abin da kowa yake nan yanzu annabi yaqub shi ma ya cika wannan kamar yadda iyayensa suka yi don haka dukkansu suka ɗauki alkawari cewa za su rayu akan musulunci wanda ya nuna ashe asalin banu isra'ila ma duk akan addinin musulunci suka rayu isra'ilawa addininsu su shine mene musulunci kuma ba su kaɗai ba dukkan annabawa haka ne duk cikin alkur'ani kowane annabi ya zo zai ci addinin musulunci nan shine addinin da ya yi to shine ma'anar wa nahnu lahu muslimun tilka umma tilka umma lahama kasabat wala allah ya maka albarka tilka umma tun allah ya ce wannan al'umma ce wadda ta riga ta shuɗe ta wuce nata ya karye saura ku lahama kasabat abinda ta yi nata ne. walakum ma kasabtum abinda kuma kuka yi naku ne ba a daukan nasu a baku don kun je sun ce wa nahnu lahu muslimun kun ji ya ce aslamtu li rabbil alamin kun ji ya ce wa ja'alna muslimain laka a a kuma sai kun yi naku walakum ma kasabtum kuma abinda kuka yi naku ne shin kun ji ya su suka kare ku ya za ku kare shine ma'anarta laha ma kasabat duk abinda kuka ji sun yi nan suka kware da kyakkyawan karshe ku kuma yaya naku yake walakum ma kasabtum hisabi za a yi muku ne akan naku aikin ba akan nasu ba wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku aikin su ba iya labarin da aka baku labari ya kare ana baku misali ne don ku ya karfafa muku gwiwa ku yi imani wa kullum da kusu alaika min amba'in rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak muna baka labarin manzanni ne a baya don mu karfafa maka mu tsai da kai akan kafafunka mu tsai da zuciyarka ba wai don saboda aikin nasu zai maka amfani ko naka zai yi musu amfani ba a'a laha ma kasabat aikin su yana gare su walakum ma kasabtum aikin ku yana gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku aikin su ba waɗannan ayoyi da muka ji suna da darussa da yawa darasi na farko Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wannan yana daɗa jaddada mana mu gode wa Allah akan addinin musulunci ashe wayayye shine addinin musulmi ne musulmi duk wanda ba musulmi ba wawa ne in ji alkur'ani kuma dukkan mu mun gaskata alkur'ani duk wayewar mutum idan ba musulmi ba safiha nafsahu bai gane ma'anar zuwa duniya ba bambancinsa da dabbobi shine shi ya iya ɗaukan abu da cokali ya ci dafa ba ta ci da cokali in ban da wannan ba wani bambanci dukkansu iri ɗaya ne da shi da dabba dabba ma ta fi shi domin ita ba za ta shiga wuta ba shi sa Allah ce illa man safiha nafsa illa man zalama nafsahu bisafa bisafaha kawai wannan karshen wawa kenan wallahi dan uwana ka fahimci cewa idan Allah ya baka musulunci to kafi kowa wayewa sai dai idan kai ne kare na menene wayewa ka ɗauki wauta a matsayin ita ce wayewa amma babu wayewa a ko'ina sai a musulunci shi ne ma'anar manyar gabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa Allah ka rayar da mu akan musulunci ka kashe mu akan musulunci ka cika ni'imarka a gare mu sannan wannan aya tana nuna mana darajar annabi ibrahim annabi ibrahim shine role model akan addinin musulunci tun daga kansa allah ya ce to kowa ya bi shi kawai tun daga kansa shi yasa annabawa ai an yi wasu a bayansa amma me yasa annabi ibrahim ya zama gagara ba dauni a cikin annabawa saboda daga kan zamaninsa ne aka yi wata gwagwarmaya akan tauhidin da ba a taɓa yin irinsa ba a bayansa kuma ya sha wahala sama da dukkan annabawan da suke bayansa idan dai akan tauhidi ne ƙware annabi nuhu ya fi shi daɗewa ana gwagwarmaya amma annabi ibrahimu amana a qalil ai annabi nuhu ya samu kaɗan sun yi imani da shi amma annabi ibrahim fa shi kaɗai ne bai tsaya kuma wallahi bai taɓa girgiza ba Allah ce lam yaku minal mushrikin ko sau daya tarfata ayin shi bai taba yin shirka ba a rayuwarsa kuma tun da ya tashi yana wa'azi tun yana matsayin matashi dan saurayi fatan amma babansa ya ce da shi ka bar wannan abun in baka bari ba zan jefe ka irin yadda ake jifa shedan la illam tantahi la arjumannaka yace salamun ba a yi hakuri amma ba zan daina ba ka shi gida ba su karɓe shi ba ya fita waje ya yi gwagwarmaya da masu bautar bautar taurari nazara nazara tamfin nuju ya yi da masu bautar wata falon ra alkamara bazifan ya yi da masu bautar rana falamma ra ashamsa bazifa ya hada su gaba ɗayan su yace innani ba ya idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi ya hada da baban da sauran mutanen garin duka yace innani bara'un mimma ta'budun ya ce ni na barranta da duk abin da kuke bauta masu ladhi fatara ne fa innahu sayahdi kuma haka ya tsaya aka haɗa kai tsakanin iyayensa da mutanen garin kaf suka ce harrikuhu ku kona shi annabi nuhu ba masa aka ba wansuru alihatakum ku taimaki yayi fada da su yayi fada da allolin wani annabi ne haka ya fuskance su shi kadai kuma yayi abu mafi hadarin da mutum zai iya a irin wancan zamanin kuma baka ji cewa ya je da wasu sahabbai sun taya shi ba fa shi kadansa fa ja'alahum judadan illa kabiran lahum ya je faffasa su lokacin ba sa nan ya sassare allolin sai bar guda ɗaya kawai sai ɗauki gatarin sai rataya masa illa kabiran lahu ya ce in kun dawo ma yi magana akwai ƙarfin zuciya irin wannan a wurin annabawan da suka wuce shi babu suka zo suka ce waye ya mana wannan aka ce a kamo shi aka kamo shi kuma mai da su wawaye ba magana tsoro ba komi ya ce bal fa'alahu Kabiru. wa kwa zo kuna tambaya ta ga babban su shi sai sare su an suka ce ya zaka mana wannan Da laqad alimta ma haula yamtikum ka san ba sa magana sai ce oh A fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum sha'an wala uffil lakum kai la ilaha illallah ya ce da ku an bunka wuta fa kuma yana ce musu tir da ku wali ma ta abu da duk waɗannan allolin duka tir da ku aikin banza aikin wofi suka ce har ni ku kona shi ba ya ce in an mutu za a je wuta ba to shi ku sa shi tun daga nan duniya Wansu wansuru hata ku taimaki allolin ku. annabi sallallahu alaihi wasallam da aka nemi fada da shi baffansa ya tare mishi fada danginsa sun tare masa fada shi ba wanda ya taya shi shi kadai baban ya ce na yarda a kona shi kuma saboda tsananin karfin tauhidi an cilla shi fa sai mala'ika ya zo ya ce kana bukatan taimako ya ce ba na bukata hasbiyallahu wa ni'mal wakil ya ce na Allah nake bukata ka bar su su jefa ni. in dai akan tauhidi ne a ba shi yasa Allah ce kawai fattabi'u millata ibrahim hanifa millata abikum ibrahim ya ce kawai addinin babanku kenan in dai akan tauhidi ne to ko menene a yi to kowa sai dai annabi ibrahim ya zama masa abin koyi amma ba zai iya kamo shi ba shi yasa Allah ce inna ibrahim kana umma shi kadansa shine al'umma za ku iya taruwa duka al'ummarku wallahi ba za ku yi karfi irin abin da annabi ibrahim ya yi shi kadai ba shi yasa kawai Allah ya ce waje alaha kalimatan baqiyatan a aqibihi duk wanda zai zo a baya sai dai ya bi shi kawai shine nan wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa duk wanda ya bar wannan tafarki ai ya zama wawan kansa ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين tauhidi baya kawo kaskanci a duniya shi Allah ce tun a duniya Allah ya ɗaukaka shi kwarai akan tauhidi za a iya faɗa da kai za ka yi faɗa da mushrikai za ka yi faɗa da yan bid'a za ka yi faɗa da wane ne kowa duk wanda baya son saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda duk bai yi tauhidi ba to idza dhukira Allah wahdahu ish ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah duk wanda baya yi imani ba in yaji an ce Allah kadai sai ransa ya ɓaci to abokan faɗanka suna da yawa amma a cikin dukkan wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce za ka samu ɗaukaka ta duniya a kan tauhidi shine wala qadis tafainahu fi duniya ɗaukaka ba ta nufi ba za a yi maka ba annabi ibrahim ba jefa shi a cikin wuta aka yi ba sauran annabawa ba an yi musu abubuwa da yawa ba wa ka ayyin min nabiyin kutil guda nawa ma aka kashe to amma wannan ba zai hana ɗaukaka mafi girma da Allah zai baka shine wannan abin da kake kai ɗin Allah ya kawo wani ya ci gaba ba zai taɓa taɓewa ba kuma dama mutum bukatarsa ita ce ai ya ci nasara akan abin da ya sa a gaba to Allah zai baka nasara inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna Allahu man yansuru wa inna jundana lahumul ghalibun innahum lahumul mansurun Allah ya ce lalle Allah ya alkawari wa'ada menene la banna ana wa rusuli Allah ya alkawarin cewa sai ya ci nasara da shi da manzanninsa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu saboda haka wannan aya abinda take nufi wala qad istafaina fi dunya haqiqa daukaka ta duniya tana ga kan waɗanda suka bi Allah ne wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan kuma a lahira yana daga cikin wanda suka fi kowa nagarta babu ma wata nagarta da ta wuce nagarta ta tauhidi wadda ita ce take jawo aljanna sama da kowane abin da yake kawo aljanna kuma duk wanda ka gan shi a aljanna tauhidi ne ya kai shi duk wanda baya da tauhidi ba zai taba shiga aljanna ba ko menene kirkinsa duk abin da mutum yake da shi Allah ya haramta aljanna wa duk wanda ya mutu baya da tauhidi kowane irin laifi mutum yake yi Allah bai haramta shiga aljanna kwata-kwata gare shi ba in dai ba rashin tauhidi ba in dai ba kafirci mutum ya yi ba za ka iya samun kowane irin mai laifi kwaɗu da shi a aljanna amma ban da kafirci قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة shi yasa duk wanda ya yarda ya mutu babu tauhidi to ba zai taba shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam sai dai a jira ranar da mutum ya ɗauki raƙumi ya zura ta cikin ƙofar allura kuma raƙumin ya fita ya lija ya fita cikin sauki ya zame to shikenan wanda bai da tauhidi zai iya shiga aljanna akwai ranar Allah ya tsare mu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة salihin id إذ قال له aslim Ku tuna da wata fa'ida da muka faɗa a makon da ya gabata yau ga makamancin irin ta. Allah saboda yana son mutum ya shiryu sai Allah ya gaya masa kuma yadda zai shiryu Allah ce masa aslim shi ya koya masa musuluncin daraja ta annabi ibrahim ita ce kai yanzu an maka wa'azi ne aka ce ka musulunta shi kuma allah ne ba shi kalmar musuluncin ya karba in kala lahu rabbuhu aslim allah ne ya ce masa karbi musulunci kala aslamtu sai ya ce na karbi musulunci sannan mu gane wata fa'ida a nan da ya ce id kala lahu rabbuhu aslim da kuma a baya da suka yi addu'a suka ce wa arina manasikana ka nuna mana yadda za mu bauta maka wannan ya nuna bautar Allah Allah ne yake koya maka yadda za ka bauta masa don kai baka san shi ba sai shi in ya gaya maka shi waye kuma baka san menene yake so ba sai shi idan ya gaya ma shi yasa a addinin musulunci mutum baya kirkiro ibada shi da kansa wa arina manasikana aslim aslamtu li rabbil alamin ko bi sai yadda aka saka kafin kai ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون babban abin da za ka bar gado a gidanka kuma ka mutu cikin farin ciki shine ka bar gadon musulunci karka yi bakin ciki don za ka mutu baka bar ko sisi ba karka yi bakin ciki don za ka mutu baka samu dama wane da wane ya samu abu kaza ba akan idonka karka yi bakin ciki don za ka mutu yaranka suna yan ƙanana za su ta gayyara ka yi bakin ciki idan a cikin 'ya'yanka a wanda baya kan musulunci amma idan Allah ya taimake ka gidanka yana kan addini yana kan tauhidi wallahi ka gama cin nasara babban umniyar annabawa ita ce karfan rasa gidana babban burin annabawa shi annabi ibrahim wasa biha bani shi annabi yaqub wasa biha bani kowane annabi yana so ya ga 'ya'yansa su ma sun tafi akan addini don haka mafificin abin da za ka matsa a gidanka ya tabbata shine addinin musulunci karka yi wasa da wannan sannan fa'ida ta gaba ita ce ka yi ƙoƙari yana daga cikin wasiyarka idan ka zo mutuwa duk abin da ka san ana iya yin rawar kafa a kai to ka yi gargaɗi a kai kafin ka mutu domin 'ya'yanka su rinka tunawa kai fa ka sauke domin kar ka je Allah ya ce me yasa 'ya'yanka suka kafurta me yasa 'ya'yanka suka yi bid'a me yasa 'ya'yanka suka yi shirka sai ka ce ya Allah wasaituhum bitauhid ni na musu wasiya na fata an gane shi yasa annabi Ibrahim ya cika wasiya wa 'ya'yansa zai mutu fa annabi yaqub id hadara yaqub al maut zai bar duniya amma yana cewa ƴaƴansa za ku yi musulunci eh za mu yi musulunci me za ku bauta wa bayana na fata an fahimta babban abin da ƴaƴanka za su rinka tuna ka da shi dan Allah shine su rinka tuna cewa kana musu gata kana tsananin son su samu lahira kar ƴaƴanka ka mutu suna tuna ka sarki baba yau inda baba yana nan da mun samu wanda zai kai mu makaranta inda baba yana nan da ba zan zama na kasa biyan kuɗin makaranta inda baba ne duk wannan abun karka ba shine babban abun da zaka bari ƴaƴanka su tuna da kai akai ba su tuna da kai akan addini kuna addini kuna sunna kuna tauhidi kuna son Allah kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanka su gane wannan shine priority ka a rayuwa addini sannan fa'ida ta gaba ita ce wato aiki na da awafa baya karewa har sai an zare ranka yanzu lokacin da mutum ya zo jiki ya yi rauni ya faɗi yana kwance sai 'ya'yan sun ɗaga sai sun kwantar zai je wa'azi ne amma su suna bukatar wa'azi yayi hadara yaqub mutuwa ta zo fa amma yana ce mutuwar ɗan dakata bari ga wa 'ya'yana last word last kalmarsa ita ce Allah ya ce hadara yaqub al-maut Allah da ya aiko mala'ika ya ɗauki ransa shi ya ce mutuwar ta zo ta zo ko ba ta zo ba da gaske ta zo ne amma kafin ta ɗauke shi sai da ya ci moriyar wannan lokacin yayi wa'azi wa ƴaƴansa mata abuduna min ba’adi yanzu wani wallahi in ya zo mutuwa a babban abin da ya fi damunsa akwai kudinsa a wuri kaza akwai wane ne akwai wa yana ta jin bakin ciki wane ya cuce ni ku sai yadda za ku ku kan mun fansa yana aka fawai mala'ika kuma yana jiran sai gama faɗa abinda za ka faɗa kenan ka bar ma 'ya'yanka babban gado shine gado musulunci da tauhidi wallahi ba su yi asara ba ko sun rasa komi am kuntum a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaq wannan ayar ita ce ayar da abubakar as-siddiq Allah ya ƙara yarda a gare shi da waɗansu daga cikin sahabbai suka dogara da ita don su nuna cewa baffa uba ne kuma kaka uba ne akan wannan ne aka samu saɓanin malamai dangane da shin kaka da 'yan uwa wani yana ture wani a fahimtar shi sai abubakar da kuma fahimtar mazhabar imamu abu hanifa shine idan aka yi aka haɗo akan gado tsakanin kaka da yan uwa to kaka zai tura yan uwa ba za su ci kokobo ba saboda kaka uba ne don dukkan malamai sun yi ijma'i cewa idan akwai uba to dan uwa ba zai ci komi ba an fahimta to sai aka ce kaka fa a masabar imamu malik da imamu shafi'i da kuma abin da ya fi rinjaye a masabar imamu ahmad shine za a raba musu ne da kaka da yan uwa amma masabar Abu Hanifa ce ko kuma ba za su samu ba domin kaka uba ne don Allah madaukakin sarki ya ce millata abikum Ibrahim annabi Ibrahim uba ne gare mu ko kaka qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima annabi Ibrahim baban annabi Aqub ne ko kakansa kakansa ne amma yace babanka ashe ashe kaka uba ne ina fata an fahimta fa'ida ta gaba ita ce baffa ma uba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai baka ga cewa baffa daidai da uba yake ba kamar yadda yace inna kuma daidai da uwa take kanwar mamanka kamar uwa take a wurinka ai don haka kanin babanka kamar uba yake a wurinka an fahimta don haka idan ka rena baffanka kamar ka rena babanka ne idan ka rena kakanka akan wannan ne waɗansu malamai suke cewa wasan kaka ba kyau a musulunci saboda kaka ma uba ne don Allah ya kira shi uba Allah ya fi mana don haka sai Allah ya ce ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qarqalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun mu sani da cewa duk abin da aka faɗa a labarai ɗin nan wala ba zai amfane mu da komai ba sai mun yi aiki namu bara ka je a lahira ka ce na je annabi ibrahim annabi ibrahim sai ka je ya cece ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai cece ka ba zai cece ka ba sai da aikin ka kai tilka ummatun karkharat duk aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nasa ne ba naka bane wallahi Lahama kasabat walakum ma kasabtu qur'ani ya riga ya yanke wani baya taba iya amfanar da wani a lahira ta hanyar aiki sai idan shi yayi duk dangantakarka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai jikan annabi ai baka kai yarsa ba kuma amma ya tsaya kyam ya ce ya fatimata binta muhammad ya ke fatimatu yar muhammadu ya ce an idi nafsaki minan nari fa inni la ne anki minallahi shay'a ki tserar da kanki daga wuta don ni bazan iya tserar da ke a gaban Allah ba sai wani ya tsaya cewa shi jika annabi ne annabi zai cece shi kyauta abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh